ya kun yi misin dina ana ta hayya hayya ana ta jihoi ina kawo masu. kuɗi na yi alaji ba wannan kaɗai ba ce motata akwai kuma wannan da wannan idan za a je cin kaza kai har ta shiga gona ina da ita mahaube nan bari nuna muku cikin gidana nan ne ɗakin karatuna ga gadona mai laushi alaji wannan gadon matata ta farko kenan ga na ta biyu ga na ta uku ga na ta hudu nan a gadon mai gadi a nan mai aiki ga kicin ɗin uwar gida ga na ta biyu ga na amarya ta nan ba riga na auren mutukuna amma guda hudu nake sa ran aura a rana daya nan kuma shine durowa inda nake zuba ka ya isa ka na matafi gida mana wallahi na ga dalla mallan kafiya matsala dalla za ina tsakki abu kuma kana nema za ka bata min kai ma dai ne kawo mansur ka dan zake ka dan karya ta yawa kai da Allah haka content creators suke yi baka ganin su tiktoki ne eh zaka ga manya nake gaya maka masu harka waɗanda sun yi suna manyan motoci da manyan gidaje suke nunawa ta haka suke yin suna ba kawai ka zauna kawai kai ta abu a cikin gida ba